malama ye sannu da huta yawa barka to malama hajiyaye dama ustazi ne kin ganshi shi ne ce na zo da allah na faɗa miki wallahi yana masifar sanki kuma ya kasa gaya miki to duba da ustazi da kike ganin sa yaron dangwata ne fa ah, assalamu alaikum wato zan mai gyara da aminu dogo to kin ji har da aminu dogo kuma sannan ustazi da kike gansa hamshakin malami ne yana da islamiyya guda a hannunsa ilimin addini da ke gansa nan sai kin ture na ƙara dawowa zan ma gyara kamar ta bayani akan gogayya ta da boko to kin ji har boko yayi ya gama kuma sannan ustazu da ke gansa kyan fadade a cikin ransa fa yana ta kayan soyayya a cikin zuciyarsa ko ba haka ba ustazu ya subhanallah kaji kaji matsalar ku an ce ku shiga makarantar muhammadiya sai fama da ƙarya da larabci a cikin ɗalibi haba da Allah to in za ka iya tsara mata ustazi kai ka gaya mata mana kamar ne mata bayani eh ya kake kuya ne ka fito mana ai na kira ka ne saboda kike da bayani kan ni dai ai na gama ma bayani na waya waya subhanallah ya ki gashi nan dan haka ustaz ni ka same ni akan kwana haba sani ka tsaya mana haba sani ba za a yi haka ba a tsaya sani a a kalmi haka da kai wallahi kai mata bayani ni dai na kalmi haka da kai ka san jima ba sa bayanai ba dan Allah ah, kai ka fa tsaya waya haula haje sannan ya je yi ya sha Allah ki daina zuba min ido haka wato ana kai shi fa wato dama da yake aunar ki ta wato ainihin na ma dubirfirce ko <laughs> sai dai gobe